الرحيم الحمد لله على إنعامه وإحسانه نشكره تعالى على فضائله وامتنانه وعلى كرمه وجوده وإحسانه كنعمة الخلق والإيجاد ونعمة الدين الحنيفية والإرشاد وتكريم النوع الآدمي على سائر العباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله من الله به علينا بنعمه فجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد وصفه سبحانه وتعالى بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فقد سبق إليكم أيها المستمعون أن الاعتراف بنعم الله تعالى التي أنعمها علينا كان من سنن أنبياء الله ورسله الكرام وأن ذلك من شكر المنعم بها علينا وأداء واجب وأداء ما أوجبه علينا تجاه تلك النعم وقد تلهينا ظروف الحياة وشواغلها من تذكر النعمة والتحدث بها والاعتراف بها فضلا عن شكر الله المنعم بها علينا وكذلك العلوم الحديثة والإخضاءات التكنولوجية الموجودة في هذه الآونة والمواصلات الجوية وسائر المواصلات وسائر المحصلات الكيميائية الحديثة قد تذهل العقول عن نعم الله تعالى على الإنسان في ذات نفسه وفي عالمه والقرآن الكريم يذكر كثيرا يذكرنا كثيرا من تلك النعم فمن ذلك قول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ويقول جل جلاله عن حسن خلق النوع الآدمي ما نصه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ويقول تبارك وتعالى أما معارف كيمياوية قوية قوله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ويقول سبحانه وتعالى في وصفه ما يتقوى به الإنسان من إدعام ويتوقع ويتقوى به جسده ويقول عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة مؤبا متاعا لكم ولأنامكم وقد قال قبل هذه الآية في هذا الموضوع عندما يقول عز وجل أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون إلى أن قال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم ثم ما درجة hudubar mu taiwa ɗori ne akan wadda ta gabata da take tunatar da mu ni'imomin ubangiji don mu gode masa akan waɗannan ni'imomin da kuma fatan idan mun gode ya ƙara mana ni'imomin kuma ya girmama mu da falalar sarjin kansa bayani ya gabata cewa mutum ma ya furta ni'imar da allah ta'ala ya mashi wannan tafarki ne na annabawa allah manzanni masu daraja ko wani bangare ne na godiyar da aka nema ga bawa ya yi ma ubangijin da ya masa wannan ni'imar wato ya yi furuci da ita ni'ima din ga shi rayuwa da abubuwan ɗauke hankali na irin wannan hali da muke ciki da kuma kere-kere irin na zamani suna shakaltar da mutum mutunan ni'imar ma gaba ɗaya sai mu koma kamar mu da gogewanmu da yaɗuwar technology da kere-kere irin na zamani kawai su suke samar da wayannan ni'imomin. wannan sai ya sa an kulla su yi rauni wajen tuna wanda ya ni'imata ta asali kuma ya hore da masarrafa wancan ni'imar zuwa yadda za ta kara sauƙaƙa ma rayuwa tuna inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma ya saukar da ruwa wato daga gare shi sa'annan kuma sanadiyar ruwan ya fitar da amfanin gona da tsirai da 'ya'yan itatuwa a matsayin azurtawa gare mu sannan ya hore muku manya-manyan jiragen ruwa domin su tafiya a cikin kogi daga nan zuwa can bisa yarjewa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. kuma ya hore muku rafuka da gulabe sannan ya hore muku rana da wata ga suna suna kaiwa suna komowa sannan ya hore muku dare da yini wanda duka da amfaninsa da kuma gaje da kuke ci a wannan karke ma dai allah ya ce kai ya ba ku daga dukkan abin da kuka roƙe shi domin yana ma ba ku tun kafin ku kai lokacin za ku roƙe shi to sai ya ce idan da na ku yi ƙoƙarin kirga ni'imar ubangiji ba na ku yanki dindige su ba amma ga ɗan adam da yawan zalunci da yawan mutunci Allah subhanahu wa ya faɗa da yake faɗin yadda yake halitta wannan jinsi na ɗan adam ya ce hakika mun halitta ɗan adam daga wani tsatso na tabo da kuma laka daga baya sai muka canza halitta ta koma daga dugon maniyi wanda ake aje shi a wani ma'ajiya sannan kuma shi wannan maniyin a mai da shi jini wannan jinin a mai da shi tsoka wannan tsokar a sa mata wato a sa kashi sannan kuma kashin a lullube shi da nama wanda daga nan sai a samar da mutum a matsayin wani abin daban ba shi maniyi din ba kai albarka ta yawaita ubangiji mafi kyawun masu halitta sannan ta bangaren ilimin muka na kimiyya wanda duniyar yau take takama da su allah ta hana ce ba ga cewa allah shine ya saukar da ruwa daga sama ba kuma ya fitar da 'ya'yan itatuwa da albarkatun gona launin su iri-iri sannan ga bangaren duwatsu da gajiyar da ake ci a ciki waɗansu za a gansu ga sunan masu hanya hanya da layi layi waɗansu su farare waɗansu jajaye su ma launin su kala kala waɗansu su ga gansu baƙaƙe kirin sannan ta ɓangaren mutane da dabbobi da kuma dabbobin ni'ima su ma ga sunan launi iri-iri jinsi kala-kala shi Allah ta'ala ya ce waɗanda kaɗai suke jin tsoron Allah su ne malamai daga cin bayansa Allah magwayi ne hakika kuma sannan mai gafara ne dangane da abin da dan adam yake dogaro da shi ta huska cin abinci da gina jiki da rayuwa sannan ala ya ce to dan adam ya duma mana ya kalli abincinsa da yake ci kalacinsa na yau da kullum Allah ce ya mune ne muka zubar da ruwa kuma wato zubarwa ma'ishiya sannan muka tsaga ƙasa shi kwansan ko irin ya fito sannan muka fitar da wato ainihin wato kwaya fitarwa aka fitar da inabi aka fitar da karan zaki sannan aka fitar da zaitun aka fitar da dabino duk wannan daga ruwan da allah ta'ala ya saukar guda ɗaya nau'o'in ababen bukatu na rayuwa ga sunan masu yawan gaske har ma ciyawar dabbobi duka daga wannan ruwan allah ta'ala ya fitar da su sannan ya ce ya yi wannan danjiyar jiyar da ku daɗi da kuma dabbobinku na ni'ima su masu ji daɗi kafin wannan hayar ya faɗo faɗi waɗansu min a wata sura da ta gabata inda yake cewa ku ba bani labarin abinda kuke nomawa shin wai ku ne kuke tsoro da shi ya zama abin sha'awa ko ku mu ne masu tsirarwa iya naka ka ɗauki iri ka je ka tona ƙasa ka zuba ka danne kenan ka zo gida ba abin da za ka iya yi daga nan sai dai ka jira wasu kwanaki ka warware a game allah ya yi na ci gaban wannan abin da ka shuka allah ya ce da mun ga dama shi wannan abin sai mu sa shi ya zama wato batsa-batsa wanda ba zai yi wato kwaya ba da ba za a ba shi dama ya kore ba da sai a shi da launi na ƙasa-ƙasa kenan da ba zai yi abin da ake nema na 'ya'ya da kuma albarkar gona ba karke kuwaye gari kuna tafa hannu na mamakin ya aka yi haka ya aka yi haka ashe duka wannan abubuwan allah subhanahu wa ta'ala shi ke gudanar da shi karke ku rika tunanin mawai gona ta ku da kuka zo kuka shuka kuwa ko ko dai kun yi manta kun manta hanyar ne ko kuma karke dai tunanin ku ya kai cewar wato mai ikon abin yin ne kawai bai ga damar ya ba mu ba waɗanda ma Allah ya sanya masa wannan tunanin ana kirga su cikin waɗanda suka ga san abin da ya kamata su tsaya a kai Allah ta'ala ya zata mu da kyakkyawan tunani sa'annan <coughs> ruwa wanda kuke sha shi ma Allah ta'ala ya ce ku kuka saukar da shi daga girgije ko kuma ne masu saukarwa inda mun ga dama sai mu yi shi ruwan zarsi yadda baya da za a yi sha mu yanzu ka je teku ka ɗebi ruwa ka ce za ka sha shi kai tsaye kafin wani lokaci za ka ji illa da aibin da zai mahala wannan ruwan domin ba a tara shi nan sha ba Ba Allah ya ce da mun ga dama da sai mai ruwan haka amma ba mu yi shi muka yi shi mai daɗin sha domin ku sha ku rayu ku gode ma wannan ni'imomi da Allah ta'ala ya aka zo hatta kan wuta da ake kunna ko ake ita itatuwan da ke samar da asharar da ake kessawa Allah ta'ala ya ce duka muka samar da su kafin ma zo a shana mutanen da burgawa suke yi hada wancan sallai da wancan itace da yar auduga a ciki a yi ta burgawa da hannu a yi ta murzawa zuwa can sai da ya fara hayaki sai da wuta ta tashi wannan duka daga ni'imar ubangiji ne subhanahu ta'ala shi yasa karshe sai ya ce don haka ka yi tasbihi tare da gode ma ubangijin ka wanda yake mai girma subhana man la yanam wala yansa